أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da kasancewa tare da huta cikin shirin na fusin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin kuɗin da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text a kan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad sanu Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana na sujira sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akan ashrafil الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام wa أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما mu a wannan lokaci اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana daga cikin <clears throat> yadda addinin musulunci ya kunshi tanade-tanade na inganta rayuwar dan adam da inganta gangar jikinsa kamar yadda yake inganta ruhinsa addinin musulunci addini ne wanda ya ba wa gangar jiki ta dan adam da lafiyarsa kulawa kamar yadda ya ba wa ruhinsa da zuciyarsa kulawa saboda addini ne wanda ya himmatu da sha'anin duniya da sha'anin lahira kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ƙisar ƙarun wabtaghi zafi ma ataka Allahu akhira wala tansa nasibaka min ad ka nemi gidan lahira daga abinda Allah ya baka kada kuma ka manta rabanka na duniya sannan addini ne wanda yake haɗa alhassanatai ne. kyawawan abubuwa guda biyu hasanatar duniya wal akhira kyakkyawan abu na duniya da na lahira shi yasa cikin addu'ar da Allah subhanahu wataala ya koyar da mu'minai a littafinsa mai tsarki ربنا آتنا hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ta zanto kuma wani addu'a ce kamar yadda anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi yana yawaita wato ambatanta yana yawaita yinta rabbana atina fid hasana wa fil akhirati hasana saboda haka musulunci addini ne da ya hada alhasanatai hasanatid duniya wa hasanatul akhira don haka ya kula da jiki da lafiyar jiki kamar yadda ya kula da lafiyar ruhi wato zuciya ake san dan adam ya kula da lafiyarsa kuma lafiya ta zanto ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa dan adam kuma ni'imomin Allah <clears throat> abubuwa ne da za su sanya mutum ya gode wa Allah a kansu Allah subhanahu ta'ala kuma ya yi ta masa ƙari akan wannan da ya masa Allah subhanahu ta'ala ce wa ita azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kuma lokacin da lokacin da ubangijinku ya sanar cewa lalle idan kuka kuka gode zan kara muku idan kuma kuka butulce to lalle azaba ta mai tsanani ce lafiya tana daga cikin ni'imomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane da yawa suna asarar su suna barin su suna zubewa su zurare a banza ba tare da sun more su ba annabi yake cewa cikin hadisin da imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asarar su suna barin su tafi a banza ba tare da sun more su ba as-sihhatu shine lafiya wal faragh da kuma samun lokaci da yawa daga cikin mutane Allah subhanahu wata'ala ya ba su ƙoshin lafiya a lokacin da ya kamata su yi amfani da wannan ni'ima ta ƙoshin lafiya wajen gyara lahirarsu wajen gyara duniyarsu wajen yin abin da zai amfani su ya amfani wasu sai ya zanto ba su yi hakan ba sai su ta shiriri ta su ta shirme da wannan lafiyar da Allah ya ba su har sai lokacin da suka waye gari kuma lafiyar babu ita a lokacin kuma za su yi da na sani ina ma sun mori wannan lokaci a cikin abin da zai amfani su to na ya ce da yawa daga cikin mutane haka suke asarar wannan ni'imar ita ce a siha haka na al wato samun isasshen lokaci da yawa daga cikin mutane sukan samu kansu a wasu lokuta da ayyuka suka yi sukan musu karanci musamman lokacin samartaka lokacin mutum bai yi nauye-nauye da yawa su hau kansa ba ƙila bai yi aure ba ko kuma ya aure bai yi 'ya'ya ba yana da lokuta da zai yi abubuwa da yawa amma sai ya zanto bai yi amfani da wannan damar ba har sai lokacin da abubuwa za su turin caɓe ayyuka su kici mai masa to a lokacin kuma zai ta kici kicin ya zai bullo ma wannan ya zai bullo ma wancan damar da yake da ita a baya ta riga ta tafi ba tare da ya more ta ba da haka wani hadisi yana nuna cewa samun isasshiyar lafiya tare da dan adam ni'ima ce daga ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya ce kuma la tus'aluna yawma idhin anin na'im lalle tabbaci hakika sai an muku tambaya game da ni'imar da Allah ya baku yana daga cikin abin da Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama ni'imar lafiya da ya baka yaya ka more ta yaya ka amfana da ita حديث يا تبتا هذا آه، أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ce أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له أو يقول الله سبحانه وتعالى له ألم نسحي لك جسمك ألم نروك من الماء البارد فرقا أبن ذا أتنبيو باوا أكنسى أبو القيامة za a tambaye shi allah ce da shi ashe ba mu baka lafiya a gangar jikinka ba ba mu baka jiki wato mai lafi lafiyayyen jiki ba ba mu baka ruwan sanyi mai daɗi ka sha ba allah zai tara bawa ya masa wannan tambayar don ya ji cewa wani abu ya yi na godiyar allah kan wannan ni'ima ta lafiya da allah ya bashi babu shakka ni'imar lafiya ba ƙaramin ni'ima ba ce sauran ni'imomi duk suna biyo bayan ni'imar lafiya yayin da mutum ya zanto a rayuwar duniya Allah ya bashi lafiya ya gama bashi duk wata ni'ima duk sauran abubuwan da za su zo ciko ne ciko ne akan wannan ni'ima ta farko ita ta lafiya ni'imar karfi ni'imar dukiya da ni'imar shugabanci duk wanda suna biyo bayan ni'imar lafiya ne domin yau da a ce ubangiji su bani wata ala zai ba mutum maɗuɗiyar dukiya amma ba shi da lafiya wannan dukiyar sai zai sa ido ya ta kallanta sa ta gaba ya kalle ta sai dai wasu su mora da za a ce da shi ya bayar da duka abin da ya mallaka na duniya saboda ya samu lafiya abu shakka ba zai yi wata wata ba ko shawara ba zai tsaya yi ba zai ce a ɗauka ya bayar da da wannan abin da ya mallaka ya sa wani bawan Allah yake gaya ma wani khalifa ya harun rashid lokacin da aka kawo masa ruwan sanyi ya sha ya tambaye shi cewa da a ce za a waye gari sai ka ba da rabin mulkin ka ka samu makwarwa ɗaya na ruwan nan za ka iya ya ce kwarai zai iya bayarwa ce to kuma da za a nemi ka ba da rabin mulkin ka akan a baka damar ka fitar da wannan ruwa da ka sha wato ka fitsare shi za ka iya bayarwa ya ce kwarai kuwa to zai iya bayar da rabin mulkinsa in ya rasa ruwa a ba shi damar ya sha ruwa ɗaya ta ruwa zai kuma iya saki rabin mulkinsa akan a ba shi dama ya yi fitsarar da abin da ya sha ya ce tutar da wannan mulki da ake ta gimo a kansa wanda bai wuce makwarwa ɗaya ta ruwa ba bai wuce zirarar da bauli sau ɗaya ba to bai wuce ba da za ka yi ba bai wuce ruwan da za ka sha ba makwarwa ɗai ta ruwa da za ka sha ba saboda ka ni'ima ce ta ubangiji allah subhanahu wata'ala ya baka lafiyayyen jiki ya baka kuma dama da za ka yi amfani da wannan lafiyar don haka ya zanto ita ce farkon abin da za a tambaye ka nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda muhsin ibn ubaidillah al-ansari ko ubaidullah ibn mihsan al-ansari ya ruwaito wanda yake cikin jami'ar tirmidhi manzo sallallahu alaihi wa sallam ce man asbaha mu'afan fi jasadihi inda qutu aminan fi sirbihi inda qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha nabi yace man asbaha mu'afan fi jasadihi wanda duk yawa ya gari da cikakkiyar lafiya a gangar jikinsa to Allah ya tashi da lafiyayyen jiki baya ko kukan wata rashin lafiya ko wata damuwa a jikinsa aminan fi sirbihi yana mai kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin kewayensa wato ba tashin hankali ba tsoro da fargaba a zuciyarsa inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci a ranar da koshishi da iyalansa na bai ce faka an da mahizat duniya bi hazafiriya wannan kamar an tattaro mata duniya ne gaba ta an dunkule an bashi ma'ana duk wata ni'ima ta duniya ya gama samunta samu jikinsa lafiya lau baya kuka da wata cuta da ci ta cinyewa sannan gashi yana cikin kwanciyar hankali babu fargaba da tsoro da ainihin ɗarɗar da yake fama da shi hakanan kuma ga abincin da zai ci a ranar babu tunanin yunwa kwana da yunwa abu shakka wannan ba karamin ni'ima ba ce saboda haka ya zanto ni'imar lafiya ni'ima ce mai muhimmanci kwarai da gaske a musulunci shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam to yadda yanzu cikin musulun imam ahmad hadithin abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya cikin jama'a yana huduba yana cewa yana cewa is'alillah al'afuwa wal afiya fa inna an-nasa lam yu'tu shay'an ba'da al-yaqini misl al'afiya afiya ka roki Allah ya baka yayi maka afuwa kuma ya baka lafiya domin babu wani abin da aka bawa mutane bayan yaqini wato tabbaci da imani da sakankancewar da zuciyarsu na yarda da Allah da manzansa babu wani abu kuma da aka ba su wanda ya kai lafiya alkhairi wato anan, annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa babban abin da mutane ya kamata su damu da shi shine na farko abin da ya shafi imaninsu zanto da gartacce ne suna da karfan imani a zuciyarsu wanda shine yaƙini to babu kuma wani abu bayansa da ya kai lafiya saboda haka su roki Allah ya ba su musu afuwa sannan kuma su roƙi Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ya ba su lafiya haka lafiya tana daga cikin muhimmin abu wanda musulunci ya nemi dan adam ya kula da ita ya amfana da ita lokacin da yake cikin halin lafiya domin ya amfani da ita ya amfana da wasu sai na umar ya cewa khudh li sihhat min sihhatika li maradik ka yi amfani da lafiyarka kafin lokacin rashin lafiyarka lokacin rashin lafiya to kuma abin da ka san kana iya yi a baya ba za ka iya yin shi ba ko da ka lafiya wani abu ne wanda take ba karamin jari ba ce da yadda ka tashi kana kokawa ba ka da shi idan allah ya riga ya ba ka lafiya to ka yi masa godiya a kan wannan wasu suna can ba su da lafiyar ba su da shi ba su da lafiyar duka kabi suna kwance ba lafiyar ko ba su da shi kai Allah ya bar maka lafiyar dan ba ka da shi amma kuma ka fi kowa raki ka fi kuma kokawa ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya inganta maka wannan lafiyar da wannan lafiyar ce za ka iya neman duk abin da za ka nema a rayuwa amma duk abin da za a yi baka na rayuwa idan babu lafiyar to za su ba zai maka amfani ba Allah ya samu dace amin su mamin mallan da ya saka alkiri tambayar mu ta farko a wannan rana ta zo daga abubakar jamal daga maiduguri yake cewa malamin ne ingancin isnadin asarin da yake cewa assalamu alaikum nabi a maimakon assalamu alaika ayyuwa nabi yayin tsayiya hadisi ne sahihi ba ba asar bane hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud ce falamma qubida qulna assalamu ala nabi yayin da aka karbi ransa sai muka ce assalamu ala nabi لما كان بين ظهرانينا نقول السلام عليك أيها النبي فلما قبض قلنا السلام على النبي فراك حديثي نتبتتشي ينا تشكين لتفن حديثي كمسوي البخاري والسنن نسائي مسند أحمد دسورا لتفن حديثي لقى عبد الله بن عباس أقول كما رواية تقول لقى عائشة رضي الله تعالى عنها to sai shi kuma wannan mai sakon yake cewa tambayar ta ce mai hukuncin yin sallah ɗakin da yake da katon hoto a jikin bango to dukkan sanda mutum zai yi sallah yana da kyau matuƙa ya zanto ya yi sallar a gurin da zai samu kushu'i zai samu nutsuwar zuciya ba zai rika wato hankalinsa ya rika tafiya wani guri ba ko rika wasu wasi da sauransu sauraka sallah a gurin da yake tare da hotuna ko ke tattare da wasu wato yake dauke da wasu zane-zane waɗanda za su iya jan hankalin mutum wannan guri ne da malamai suke karhanta sallah a wajen saboda mai saboda za su rage masa kushu'insa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah ta nafila ce ya yi sallah amma zanto akwai labirin na na isha radiyallahu ta'ala anha wanda yake da zane-zane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya gama sallah ya ce a an na qiramaki fakar shagalana ki cire mana waɗannan labulan su dauke mana hankali ya yi sallah da ambisha wata riga wacce a jikinta akwai alam akwai zane akwai layi layi na zane a jikinta yana sallah ya cire ta ya ce wana ta shagaltar da ni a ji a kamun ambijani ta abija ce faƙash alhatni fi salati ta ɗauke min hankali wato zanen da yake cikinta ko haka sallah a gurin da yake da wani abin da zai ɗauki hankali wannan ba daidai ba ne ya kamata mutum zai sallah ya zanto ya yi ta abubuwan da zai samu cikakken kushu'i domin ya zanto ya samu cikakken lada to sai shi kuma ne ke cewa assalamu alaikum malam dangane da azkar na fasiya da yamma da ake gabatarwa a kullum ce sai kasance mutum ya sami janaba bayan sallar asubahi kafin ya azkar din shi ne ke cewa shi zai azkar din ne a wannan hali ko kuwa ba zai yi ba sai ya kawar da wannan janaba idan mutum ya ambaci Allah cikin halin tsarki dahara ya fi akan ya ambaci Allah cikin hali na na na kari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna kamalar ambatan Allah cikin dahara hadisin abul juhayn ko abul jahan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama aka masa sallama bai ansa ba bayan ya yi bauli bai ansa ba sai da ya je ya yi taimama a jikin katanga yake cewa fa inni akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara saboda ban so in ambaci Allah ba ba na cikin tsarki sauraka idan mutum zai samu ɗahara ɗin to ya fi kamala amma ba wai ya nuna wajibi ba ne cewa idan ba ka da tsarki ba ya halatta ka ambaci Allah a'a ya halatta amma kuma yin tsarki ɗin ya fi zama ya fi kammala ka ya fi lada zaka in har za ka iya yin wanka janaba ba jinin haila ba ne da ba zai yiwu a kawar da shi ba sai lokacin sai ya kare sai da na ba kowane lokaci mutum yake son kawar da ita sai ya kawar da ita saboda ka kai wanka ka yi azkar ɗinka na safiya ya fi zai fi lada akan ka yi shi kana da janaba ba don ka yi shi da janabar ba a cewa ka yi sabo ko ka yi zunubi sai sakon da ya zo daga zakar usman sambo da kaduna yake cewa mene hukuncin karɓar kuɗin da aka tabbatar cewa ba halittattu ba ne domin aikin addini to ya kamata ya yi bayani ta wani irin hanya idan kuɗi ne da aka kwato su misali mutum ne ya kwaci kuɗi sannan wasu ne ya kwato to zai zo kawo muku bai aikin addini ya kawo muku sai ku mai da masu su idan an san su in kuma kuɗi ne da ya samu ta wata hanya da aka haramta samun kuɗi ta ita misali mace ce take zaman banza ana biyan ta ko wani ne ya yi duba aka biya shi wanda ba zai hana a karba a yi wani abu na addini ba sai dai shi kuma ba zai samu lada a kan wannan ba wato shi ba zai samu lada da ya bayar da wannan ba ko mutum ne ya kwaso kudin gwamnati zai bayar ya ce a gina masallaci ba laifi a gina masallaci masallaci wani abu ne da al'umma za ta amfana amma kuma shi ba zai samu ladan wannan abun ba saboda ba dukiyarsa ya yi ba ta halal so ya danganta da wani irin kuɗi ne aka bayar wanda ba na halal ba idan kuɗi ne da akwato daga gun wasu mutane to ma san su dole a bayar musu da kayan su ba za a ci tun da dai har ya kwato ya ba mu shi kenan sai idan yanayin da ba a san su waye ba ba a san masu kuɗin ba to wannan babu laifi in kuma kuɗi ne da aka same shi ta wata hanya wani ne ya yi ma wani abin da ba halattacce ba a shari'a wai ba da bashi da riba ko wani abu irin wannan to in ya kawo kuɗin za a yi amfani da shi sai dai shi ko ba zai samu ladan wannan abu da aka yi amfani da dukiyar da ya kawo da shi sai wani shi kuma yake cewa assalamu alaikum ya ce shi ne yake amsa suna ko kuma ake kiransa da sunan marikinsa a matsayin mahaifinsa sakamakon mahaifin nasu yara da yana karami ya ce wata rana sai ji karatun cewar hakan ba bai halatta ba to shin zai iya ci gaba da amfani da wannan sunan ko kuwa zai canza idan ya zanto an san shi da wannan ta yadda idan ya canza sunan mutane ba su gane shi ba ko ma ya canza suna sai an ce ah wane kenan kake nufi sai an karo an faɗi wancan suna babu laifi ya ci gaba da amfani da wannan domin yanzu amfanin da yake yi ba shine irin wanda aka hana ba amfanin da aka hana mutum ya guje wa ambatan sunan mahaifinsa ya guje wa ya butulce wa ambatan sunan mahaifinsa ya ji cewa shi gara a kira shi da sunan wani ba da mahaifinsa ba to wannan shine butulcin da annabi sallallahu alaihi wasallama shi laisa minna man raghiba an abihi ko man raghiba an abihi fa laisa minna eh, mutumin da zai kyamar a ce da shi mahaifinsa wani to wannan annabi ya ce ba mu ba shi ko ya yi wa Allah butulci kala ya in tashi ta samun shi ta hanyar uba wani yana nan neman ubansa yake ba sani ya rasa haka kawai aka kirkiri wani suna aka lika masa dan dai kai tashi baya da uba shi kuma yanzu gashi yana da uba amma ya ji fa baya san a jingina shi da ubansa wannan shi aka haramta in ya zanto a ya riga ya zamanto an san shi da wannan saboda tarifa ake kiransa da shi to wannan <clears throat> babu laifi amma duk sanda aka ce wai mahaifinsa zai faɗa cewa da ne mahaifina na so ya yi takardun makarantarsa wurin aikinsu ina ne duk an sai shi da wannan to ko da ya canza kiransa da wannan din ka a ce a kira shi ya yi burus shi ai ba shi ake kira ba na to sai wannan malam ce ce ah, an sanar da cewar sallah daya a masallacin harami na maka tana daidai da salloli dubu ɗari ta gija ta malam ana nufin kenan za a iya amfani da waɗannan sallolin a a mutum sallolin da ya yi a ƙasarsa wanda ya ga idan ya yi salloli biyu a maka suna daidai da na shekaru ɗari da tara idan haka ne malam sallolin da mutum ya yi kenan a ƙasarsa sun zama na kenan to wannan tambayar ni ban san ba dalilin yin ta ba saboda in shi kansa wanda ya faɗi hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma sahabban sai yake gayawa kuma sahabban da nasa ba a ɗauke musu sallah ba ai sai kawai idan suka yi sallah sau ɗaya kenan kowa ya daina sallah amma kullum za a zo masallaci har ma yi barazanar wanda ya ki zuwa masallaci a je a kona masa gidansa ko wani abu irin wannan so ba wanda ya taɓa wannan fahimta falala ce ake faɗa cewa za a ninka maka ladanka amma ba ta aka yi an soke maka sauran sauran ba so ba wani musulmi da ya taɓa wannan fahimtar tun da aka ake faɗar hadisin tun zamanin sahabbai har zuwa yau sai shi mai tambayar daga ta ne shin da gaske ne tanimin dari ya ga dujal sannan kuma na sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ali bin abi talib cewa abin da zai faru da shi eh tamimu dari ba tanimu ba mu muke cewa tanimu amma tamim ne bil mim mim ce guda bi tamimu dari Eh, so ah, <clears throat> tamimu dari ya tabbata hadisin da imam muslim ya rawaito daga fatima binti qais ibn dahak ah, binti qais alferiya ta rawaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ah, ya zo a cikin jama'a yake gaya masu cewa ga abin da tamimu dari yake faɗa masa kuma ya yi daidai da abin da ya zo da shi na maganar bayyanar dujal so haka wani hadisi ne sabiti na cikin sai muslim a sayyidina ali babu wata ruwaya da ce annabi ya gaya masa me zai same shi wanda aka samu ruwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya masa abin da zai same shi ne na usman shine annabi ya gaya masa kamar hadisi abu musa al-ash'ari lokacin da ya zo ya nemi a yi masa iso ya shigo gidan gona annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce izan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu ka kai masa izini ya shigo amma kai masa albishir da aljanna a bisa wani bala'i da zai same shi da ya ga wa sayyidina usman shi kuma sayyidina usman ya ci gaba da cewa Allahul musta'an Allahul musta'an da magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa za a sa maka wata riga kada ka yadda ka tube ta har sai ka haɗu da ni wani rigar ita ce shugabanci da Allah zai bashi wasu su nemi ya sauka daga wannan shugabancin saboda suna zargin shi da abubuwa bai yake gaya masa kai ya sauka kai ya sauka to da ire-iren waɗannan hadisai da yawa da suka yi nuna wa sayyidina Usman cewa akwai wani bala'i da zai same shi a ƙarshen rayuwarsa shi ne dalili ma da ya sa sayyidina Usman <clears throat> na farko ya yarda ya sauka daga wannan shugabanci duk da yadda yan tawaye suka matsa masa lamba suka yi wa gidansa ƙawanya suka hana shiga suka hana kowa shiga gidansa suka hana shi fita wannan matsin lamba bai sa ya sauka ba saboda annabi ya gaya masa cewa hakan za ta faru kuma kai ya saki sana abu na biyu wani ya hana shi ya ya sa shi ya hana mutane musamman sahabbai a lokacin da suke kokarin a ba su dama su yi fito na fito da waɗannan yan tawaye ko su ko su su na abu huraira su alhassan da alhussein yayin sayyidina ali da sauransu abu annabi sayyidina usman ya nuna musu a bai yadda a dalilinsa a kashe a kashe wani musulmi ba malamai suka ce saboda daman allah ya gaya annabi ya sanar da shi cewa akwai musibar da za ta same shi kuma zai shahada a cikinta da haka ba buƙatar ya ce mutane su fito su kare shi sun kare shi dai ƙarshe dai za a kashe shi tunda har ƙarshensa dai zai mutu da bai dace kuma ya sa mutane su ta mutuwa kafin mutuwarsa ba to wannan shine tabbata amma sai na ali babu wani hadisi ingantacce da annabi ya gaya masa cewa wata musiba za ta same shi to sai wani take cewa malam ita ce baban sa yayi mata auren dole ta zauna da shi a haka din shi wanda aka aura mata din har zuwa lokacin da Allah ya kawo karshen zaman ta da shi ta ce yanzu kuma wani ya fito yana son ita ma kuma tana son nashi amma mahaifin nasa ya ki amincewa da shi shi suka tambaye malam shin me ya kamata ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-ayyimu ahqqu bi nafsiha min waliha wato bazawara ta fi cancanta ta zaba wa kanta ba waliyinta ba idan an ce al-bikru tusta'zan ana neman izinin budurwa kuma ubanta na da damar ya mata zabi kama ita bazawara a haƙƙo bi ha haka na ya ce to wadda yarinya bazawara ce ko na mata bazawara ce bazawara ce da haka in ta kawo wani to baya halatta uba ko wani waliyi da take ƙarƙashinta da take karkashinsa ya ce ba za ta aure shi matuƙar dai ba wata illa ce da shi a shari'ance ba to illa ta shari'a ce ko fasiki ne ko wani kasurgumin wato barawo ne ko wani abu dai wanda za a san cewa zai cutar da ita ya cutar da addininta eh, wannan shine za a iya cewa sun hana ta saboda maslahar ta maslahar addininta amma ba haka ba ba su da iko Allah cewa bala ta zuwa hunna ne yanki hana azwajahunna idza bai bainahum bil ma'ruf kada ku hana su su auri mazajen su da suke son aura idan har sun yarda da junan su ta hanyar da ta dace aka sun yarda da junan su bil ma'ruf ta hanyar da ta dace babu wani abin da zai cutar da ita a addininta to baya halatta ga shi uba ko wani wali ya hana ya sayin aure ko haka wannan da take magana idan har kawai hakanan don yi mata wani wani horo ne saboda ta ki zama da wanda ya aura mata saboda wani abu da yake yi yana aikata abin da Allah ya haramta masa don Allah ce fala ta'duluhunna kakku hana su abinda zai ba shi damar ya hana ta shine idan ta zanto ta zo da wani wanda zai cutar da ita a addinin ta an san shi a akwai kyawar shaida to anan saboda dora alhaki da aka yi ne kula da 'ya'yansa to zai iya cewa ba zai yadda ba amma in ba wannan ba to in ya hana ta auren wanda ya dace ta aura to wannan ya yi saɓo ya saba Allah kuma tana da haƙƙi ta kai shi gurin na gaba da shi domin ga an ja masa kunne in har ta kama ma za ta kai shi gaban shugabanni ne in har babu wasu wanda za su iya masa kunne tana da wannan haƙƙin kuma ba laifi sai wa Allah sai wani ke cewa malam menene hukuncin mutumin da ya saki matarsa suke uku amma bai san cewar tana da ciki ba ai sakin da yayi dama abinda ake so a yi lokacin da za a saki mace a sake ta bayan ta gama ɗahara wata ta yi haila ta yi wanka bai kuma kusance ta ba to a lokacin sai ya yi mata saki ɗaya na biyu ne na uku ne ma ya yi ko kuma tana da ciki cikinta ya bayyana abinda ya sa ake cewa tana da cikinta ya bayyana saboda kada a samu rigima to in ya sake ta yana zaton cewa ba ta da ciki daga ba cikin ya bayyana yana iya cewa ba cikinsa ba ne bayan ya yi sakin ne ta je ta yi wani abin da ya sa cikin ta ya shiga amma shi ba shi ba ne to shi yasa ake cewa ko bayan bayyanar ciki tun har daga baya bayyana yana da ciki kuma baya su gaddamar kan cikin ne ana saki ya yi ba za ka saki ko da an yi shi a cikin al'ada ko an yi shi a daman saki da ciki wannan ba laifi ba ne baya ba daga ci abin da ake yi ake cewa mutum ya yi laifi da ya saki wata da ciki shi yasa aka ambaci iddar wacce aka sake ta da ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yazana hamlahunna la ce mata masu ciki ajalin wato iddar su kare wa'adin su na idda shine su haife abin da yake cikin su kaga da a ce sakin bai yi ba kaga ba magana a ce haihuwa ita ce karshen idda to ai sakin ma bai yi ba bare ai magana idda amma tun har aka ce ga iddar su to ya nuna cewa sakin da aka yayi to ka in daga baya aka fahimci da ciki cikin sani kuma babu wani abu da zai hana sakin yayi ala'ayyar halin zai sakin yayi ko ma menene ya faru sawa'un da cikin sani ko ba cikin sa bane labari kicin da ake gudu kada ya zo cewa cikin sa bane so aka sakin sa da ya saki yayi Tabbatun sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fasiyar rahma ne daga gidajen rediyo da talabijin rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangar zaren shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da dama aiko mana da zakurin tambayoyin na ta cikin wannan shiri kamar yadda mukan bayyana hanyoyin ta cikin shirin za mu tsaya nan gaba kaɗan ku ce mu. tabarka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fuskin rahma inda muke tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad sanu marijo lemu babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kano kano wanda kuma shi ne ke amsa tambayoyin da kuke aiko a ta cikin shirin to tambayar mu ta gaba take cewa malami ne sai yancin ware wasu lokuta da ake cewar ba salata mutum ya kusanci iyalinsa ba kuma idan ya aikata hakan za a iya samun yaro mai nakasa ko kuma wata illa babu wani hadisi sahihi da ya umbaci haka sai hadisan ƙarya marasa tushe marasa asali sai shi kone kaca malam wato tambaya ita ce wajen bibiyar kiran sallah a lokacin kiran sallah a asuba wajen da ake cewa salatu kairu minan nau to mutum ne ya kamata ya fada a wannan wurin idan mun tafi akan cewa lafazin as-salatu khairu minan nawm yana daga cikin lafizan kiran sallah to za ka faɗi kamar yadda shi ma ya faɗa saboda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin da yake kusan kwacin abin da yake faɗa sannan saboda ka duk abin da zai faɗa shi aka ce ka faɗa ya faɗa salatu khairu min an sai ma za ka faɗa malamai sun yi sabani cewa alfazu at-taswib da su ne wannan asalatu salatu khairu minan nawm shin suna cikin kiran sallah ko ba sa ciki zamantowar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbatar da koyar da su a cikin kiran sallah abu shakka suna cikin kiran sallah saboda haka zaka faɗi irin abin da kaje ya faɗa sun shiga cikin wannan umumi tunda ba sa cikin abin da aka yi to gaciya to sai wannan yake ta assalamu alaikum menene matsayin musulunci akan matan aure da suke cewa za su yi aiki ne domin taimakawa iyayensu ba a ce mace ta taimaki iyayenta ba sai da iyayenta su taimake ta kafin ta yi aure tana ƙarƙashin kulawarsu su za su kula da ita idan babu su ko ba ta yi aure ba to wani ɗan uwanta namiji shi zai kula da ita sa'un wanta ne ko ƙaninta ne ko kuma idan babu su sai wanda suke dangin mahaifinta su kula da ita idan kuma ta yi aure to ta koma ƙarƙashin wato kulawar mijinta mijinta shi zai kula da ita da ci da ita ya shayar da ita ya da ita amma kulawa da iyayenta ma'ana cin su da shan su ba a hannunta yake ba ka ba a dora mace wani nauyi ba sai yayin da abu ya zama larura ne babu yadda aka iya wannan kuma larura ita kuma hukuncinta daban har ta abin da yake haram larura ta shigo to ta kan mai da shi halal saboda haka babu hujjar da zai sa mace tana gidan mijinta da fita ta ce aiki za ta yi saboda iyayenta suka taimaka masu tana ƙarƙashin mijinta yanzu haƙƙin mijinta ne akan ta zauna a gida ta kula masa da gida ta kula masa da tarbiyyar 'ya'yansa ta kula masa da kwanciyar hankalinsa shi kansa shi kuma nauyinsa ne ya kula da ita kula da cinta da shanta saboda haka wannan ba hujja ba ce za ta sa su yi abin akwai waɗanda suke ɗaukan nauyin 'ya'yansu su yi karatu wajen saboda in sun girma sun zama ma'aikata su taimaka musu to in kayi wa ɗa namiji wannan ɗa namiji wannan haƙƙin uba ne a kansa yayin da uba ya zanto bayi da karfin da zai iya riƙe kansa ba zai bayi da duke da zai ciyar da kansa haƙƙin ciyar da shi ya koma kan ɗansa ko kan 'ya'yansa wani shari'a ta zo da shi kuma kan 'ya'yansa maza ba mata ba a sauraka dan ya koyar da shi ilimi na zamani ya iya sana'a da ya zanto wani abu nan gaba ya mora ba ma mace abin da ake bukata kai tarbiyyantar da ita tarbiyya ta kwarai yadda za ta zauna da mijinta lafiya ta yi zaman aure lafiya ta samu zuriya da za ta yi musu tarbiyya wanda shine abin ma mutum ya dauka cewa yarsa ita ma wani jarin ne a hannunsa sauraka kudaden da yake kashe mata ko ta yi aure dai ta gama wannan karatun sai ta fito ta biya shi wannan zalunci ne kuma da rashin sanin haƙƙi da rashin sanin tarbiyya musulunci bai zo da irin wannan ba taƙila ko a rayuwar mutanen yamma wanda wasu saboda rikicewar ƙwaƙwalwa suke su ko a su ba sa haka yayin da yarinya ta zama ta kai shekaru na mallakar hankalinta a su ta samu yancinta uba ba shi da iko ya tirsasa ta akan wani abin da ba ta yi niyya ba gabare ko mu a musulunci da aka ba wa mace kulawa matukar kulawa aka ba ta gata matukar gata a ce uba da mai da ita kamar wani kayan jari haka zai kashe mata kuɗi yanzu domin ta biya shi nan gaba babu shakka wannan tunani ne da bai dace a same shi tattare da musulmi ba don haka baya dacewa uba ya fito da yarsa daga gidan aure don ta yi masa aiki ta biya shi kuɗin da ya kashe mata ta karatu sai wannan ya gita malam menene hukuncin liman ya karanta sura iri daya a raka ta farko da kuma ta biyu a sallar magariba babu wani abu abinda Allah ya ce faqra ma tayassara min alquran ta abinda ya sauka na alqur'ani ku karanta ba tare da shar'anta sai ya bambance tsakanin raka'ar farko ko raka'a ta biyu ba idan da zai yi ya kuma maimaita babu komai dan yayi ya zo da wannan umarni na faqra ma tayassara min alquran shi wani ke cewa assalamu alaikum malam ne hukuncin yin kasaru ga ɗaliban makarantar kwana ba za su yi kasaru ba saboda hukuncin su ya fita daga hukuncin matafiya saboda daman gurin da suka zo sun zo da niyyar zama ne zuwa wani lokaci mai tsawo saboda ka ba za su ce za su yi ta kasar a wannan lokacin ba wani magana ita fi karfi ita ce da yawa daga cikin wasu malamai na wannan zamanin suke kai kamar da su shekaru bin baz sabanin shekaru sami saboda ka za su yi za su cika sallah shi kuma ahmad bello kurfi yake cewa menene ingancin hadisin da ke cewa allah ya la'anci wani al'amari na ni'ima da aka yi kiɗa a cikinsa na'am hadisi ne tabbatacce a cikin musadrak hakim wasu littattafan hadisi da sallallahu alaihi yana cewa ah, yana cewa sautani ah, ne sautu mizmarin inda ni'ima wa sautu wailin inda musiba ce sauti guda biyu abin la'anta ne wato saututtuka guda biyu ababen la'anta ne ce sautu mizmar fi ni'ima lokacin da ake cikin wata ni'ima wani shagali wani biki a lokacin a kawo masu fiyano masu kalangu da goge da kayan kaɗe-kaɗe wannan sautin abin la'anta ne hakanan sautin sautin wayo Allah da ku ta ihu da da koke-koke lokacin da wata musiba ta samu wannan sautin shi ma abin la'ana ne sai ne tabbatacce sauraka yana nuna cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutum ni'ima to ba daidai bane ya abin da yake saban Allah ne almazamir mazamir shaitan wannan kayan kaɗe-kaɗe na zamani wanda aka sani haramun ne amfani da su ko da ba a wani lokacin da Allah ya ni'imta ka ba balle lokacin da Allah ya ni'imta ka ya baka aure ko ya baka haihuwa ko ya baka wani mukami lokacin aje a dauko masu fiyano ko a dauko DJ da sauransu ana sa kada kada wannan rashin wato butulcewa Allah ne maimakon kai abinda zai zama to godiya ga Allah bisa ga wannan ni'ima da ya maka dan ya kara maka kuma ya tsare maka wannan ni'imar ta ci gaba da haɓaka sai ka tsiri saba mata ka tsiri ka kyautata wa shedan a daidai wannan lokaci to shi yasa wannan sautin da ka zo ya cancanci la'antar Allah duk abin da la'antar Allah ta shiga cikinsa to ma'ana za a zara albarkar da take cikinsa babu wani wanda yake shiga cikin wata harka face yana fatan ubangiji ya sanya albarka cikin wannan harkar ya kare masa ita ya haɓaka masa ita ya kuma ƙara masa akan abin da ya bashi in ya zanto ya shigo da harka da za su so ubangiji ya la'anci wannan abu babu shakka wannan ya jawo wa kansa ya kamata waɗanda suka mayar da wannan wani salo na wayewa ko na zamananci su sani cewa su suke haifarwa da kansu matsaloli a cikin abin da suke yi allah ya baka shugabanci babu laifi ka tara mutane idan kana ganin ni'ibace ce da har za ka yi walima a kanta domin shugabanci nauyi ne taklifi ne wanda za a tambaye ka akan kowane mutum da allah ya shugabantar da kai a kansa wani irin adalci kai masa wani irin haƙƙi ka biya masa to ba abu ne ma da za ka yi murna ba abu ne za ka nemi mutane su taya ka da addu'a ka fita lafiya don har ka ɗauke shi a matsayin ni'ima ce kai a gurinka to sai ka yi abin da zai zama to godiya ce ga Allah ba laifi ka kira mutane a ci abinci a yi walima a ɗanyi maka na cihohi a baka shawarwari na alkhairi a watsi ba komai bane in ka haka haka nan haihuwa aka yi maka ko kuma wani promotion ka samu a ka. babu laifi don ka ce kira mutane an yi walima maka addu'a an maka ka shawarwari da wasu yan nisihohi wannan duk babu laifi don ka yi wannan amma ka kirawo mayawaka da makaɗa a zo a cashe a casu kana ganin kamar kai ka yi wani abin kirki to ka sani cewa wata musiba kake kara kanka kuma kana nuna Allah mutulci cewa ni'imar da ya maka kai za ka fuskance ta da abin da yake sabo da abin da za ka jiyar da shaidan daɗi a kansa maimakon ka yi abin da zai yarda da Allah da kansa haka wani hadisi ne tabbatacce kuma gargadi ne mai tsanani ga waɗanda za su ke irin wannan ta sai sakon muhammad daga taraba yake cewa shi ne yana da mata biyu sai wata rana ya kira a waya amaryar da niyyar cewa zai sake ta sai ya ji an ɗauka bai san a shawar gidan ta dauka ba kawai sai ya faɗi cewa ya sake ta sake uku to tambayar sa shine wai wace ce ya saka daga cikin su kenan wace niyya ita ya saka Namal al'amalu bin niyyat to inna li kulli imrin ma nawa nabi ya ce ayyuka ba za su tabbata ba sai da niyya kuma mutum na da abin da duk ya niyyata ya niyyace saki ta biyu ba ta ɗaya ba to ta biyun ce ta ko da ko ta ɗayan ce Eh, tashi zai kira sunanta wacce zai saka sai kira sunanta farko wannan kiran sura din to ce matansa ne guda biyu ɗaya sunanta ah, hadiza ɗaya sunanta ramla zai kira ramla zai saki sai ya kira hadiza sai ce ya saki ta shi hadiza na saki shi ko yana so ce ramla so ba wata ta saku sai ramla din haka isa shi saki yana tafiya tare da niyyar wanda ya yi sakin mai yake niyya da wannan magana wadda aka dan ya kira ta waya ya zato waccan ce ya ce ya saki ita waccan daidai niyya ita ce sakin ya tabbata a kanta to nake ta malam mota ce ta faɗi sai mutane suka taya masu motar kwashe kayansu daga nan kuma sai wani da ya taya su kwashe waya biyu wasu daga cikin kayan ya kai gida to amma ya ce bashi aka yi sai daga baya aka gano cewar ba bashin aka yi ba da yar uwarsa ta ɗauka ta siyar saboda ba kusa masu kayan suke ba to malam za a iya ciyar da marayu da wannan kuɗin ko kuma a yi sadaka yanzu hanyar cikiyar masu kaya ta sauƙaƙa ba kamar da ba yanzu hanyar hanyoyin gidajen rediyo hanyoyi ne na cikiya gidan talabijin hanyoyi ne na cikiya hanyar hanyoyi na kafofin sadarwa na zamani facebook whatsapp da sauransu da hanyoyi na cikiya to da idan suka bi waɗannan hanyoyi suka yi cikiya ba su samu mai su ba shikenan sai su su sai su yi amfani da su ga abin da zai zanto ladan ya kai ga masu kayan kamar abin da su ta ambata wani ba haka ba kawai kai tsaye kawai su je su sayar da shi su ce za su yi sadaka da shi ba haka shari'a ta ce ba shari'a ta ce an cigiya kuma yanzu hanyar cigiya ba a tafi wadda za ake da ita da da can sai dai ka je inda ake taro na mutane ko ranar juma'a fito daga masallaci kana shela ko ka tsaya kan hanya masu wucewa kana musu shela da sauransu yanzu duk abubuwa sun sauƙaƙa mutane suna cikin ɗaki ma za su ga cigiyar abin da ake cikiya haka za ka ga hatta irin masu motoci direbobin motoci ko direbobin a daidaita da sauran waɗanda suke ɗaukan fasinjoji idan wani ya fasinja ya bar kayansa zai rediyo suke zuwa kuma kamar yadda nake nake ji da yawa daga cikin gidajen rediyon nan ma ba sa karɓar kuɗi yayin da ka kawo irin wannan kana so a maka cikiyar wanda ya bar abin ko ya manta shi a cikin motarka ko abin hawanka za a yi maka cikiyarsa ba tare da an karbi komai naka ba kaga irin wannan duk ya ya nuna cewa ba ka da wani uzuri na ka je ka amfana ko ka amfanar da wanda kayan wani kafin kai wannan cikiya za ka sai a fara yin cikiya sai idan ba a samu masu kayan ba to shi kenan ta nan ne za a yi musu sadaka da abin da ake da shi ke sani ke ce malam idan mutum ya yi sallar farilla idan zai nafila shi dole ne sai ya yi magana da wani ko kuma ya yi tafiya don ya raba tsakanin farilla da nafilar abin da ake so ya yi shine ya rabe tsakanin farillarsa da nafilarsa kai ya zanto sun haɗe wannan kuma ya zo ne a hadisin muawiya ibn abi sufyan wanda yake cin sai muslim sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa kada su haɗe su sallah da wata har sai sun yi tafiya hatta na takallam au na khuruj har sai mun yi tafiya wato mun yi magana ko kuma mun yi tafiya to sai inda mutum zai sallah bayan ya gama sallarsa ta farilla sai kuma ya azkar misali ya azkar din bayan sallah ya yi addu'a yana da buƙatar yin addu'a kaga yayi wasu maganganu bayan ya gama sallarsa to wannan yana da damar a nan take tashi kuma ya kawo na nafilarsa bai haɗe su ba ko kuma in wani ne ya kusa da shi suka juya suka yi gaisa suka yi magana ya tashi ya abin nan amma wanda za a yi sallama nan take kamar yadda za ka gan shi a tare da wasu mazhabobi kamar mabiya mazhabar abu hanifa yawanci suna yin irin wannan da an ce assalamu alaikum kafin ce komai sai zumbur su miƙe su kama wata sallah to wanda ba su gane ba sai ɗauka sallah ce su cika ba yanzu suke so su ci kota ko su ɗauka cewa wannan farillar haɗa take da wannan nafilar in ba a yi su a haka ba sallar ba ta cika ba to shi yasa manzo sallar salama ya ce sai an yi magana ko sai an fita duk waɗannan abubuwan sun saba wani abu ne wanda yake bai gairi jinsin sallah wani abu ne da baya cikin jinsin sallah ba bayan da kai azkar kai addu'a waɗanda duk ba a cikin jinsin sallar ka ba to wannan duk za ka iya tashi kai ko kuma kai magana da na kusa da kai ko ka tashi ka fita ka dawo duk wannan za ka iya za ka iya abin nan wani tambayar ta sabi'u waye bi lemu tana da alaka da tambayar tuntuwa yake cewa yana son karin bayanin shi kuma dangane da tuntuwar da ake a cikin dinar kayan waɗanda suke zuwa ba sababbi ba ita akan yi tsuntuwar abin da yake da kima sosai kamar su daham waya ko kuma kuɗi wanda idan mutum ya canza su zuwa naira kan zama suna da kima sosai sai ke tambayar shin hukuncin su ɗaya yake da kowace irin tsintuwa wannan idan hukuncin su ɗaya ne ta yaya ya kamata mutum ya bi wajen isar da abin zuwa ga shi wannan zai wahala ana magana gwanjo wanda da san gwanjo kaya ne na wasu da suka gama amfani da su suka kai su ga kungiyoyi da ake kaiwa irin waɗannan tsofaffin kaya yawanci ƙasashen turai da sani ba nan muna da irin su ƙasashen turai suna da wannan kungiyoyi da ake kai musu tsofaffin kaya wasu ma su yi sababbi su kai da da su kuma sukan yi amfani da su wajen su sayar don su yi amfani da dukiyar da kuɗin wajen taimakawa wasu ayyuka nasu na jin kai ko ayyukan tallafi ga jama'a to irin wannan kayan da aka tarkato su su kansu wanzu masu wannan masu irin wannan kungiyoyin ko su aka mayar wajen wajen ba su iya sanin nawaye ba ballantana an ya keta hazo ko ya keta teku ya biyo ya zo wata ƙasa daban ta yana za a yi maganar ciki a irin wannan sau kawai yana cikin rikas idan mutum kawai ya tsinta kamar mutumin da ya sayi fili ne yana haka foundation zai gini ya ga wani wata dukiya kenan ta zama tashi malam da kare masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan mukarar karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon tek a kan lambar waya sufuri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sufuri ko kuma sakan whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya huɗu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a tiyawu.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook to amma da shi malami namu a doktor sheikh muhammad sani umar jalimo babban malamin a tsangar nazarin shara da masu musulunci jami'ar baro da kinan kano wanda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana da da na kasance tare da ku nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh